barkanmu da wannan lokaci fatan kowa da kowa ya wani cikin koshin lafiya kamar yadda kuka sani ni ne naku hadamin sarkin waka wanda ke jagorantar youtube channel mai suna hadamin sarkin waka muna godiya da irin subscribing da comment da kuke tafkawa a gagarumar youtube channel ɗinku ku fan na sarkin waka hakikanin gaskiya kamar da muka alkawuranta za mu ke tattaunawa da wasu daga cikin fan na sarkin waka lokaci zuwa lokaci to hakika mun fara tattaunawa da wasu daga cikin fan a wannan shiri namu mai suna a hasashe na wanda muka gudanar da shi a platform na whatsapp kamar da kuka sani kuma don da ke amfani da business whatsapp ko whatsapp messenger zai iya bibiyar mu a channel dinmu mai suna hadumin sarkin waka tv akan youtube kana kuma da cikin whatsapp kai tsaye a inda za mu ringa ɗaura muku ababen da za ku ringa ɗaura a status cikin sauƙi da kuma da yawa daga cikin labararka na nishaɗi da kuma da yawa daga cikin wasu kalaman hikima da sarkin waka ke sakawa a cikin wasu daga cikin waƙoƙinsa kana kuma da addu'o'i na samun nasara a rayuwa da kuma bi da biyayya wanda za mu yi wa iyayenmu da shugabanninmu shi ma duka na ɗaya daga cikin wasu abubuwa da za mu ringa kawo muku su kai tsaye a cikin wannan channel ɗinmu na cikin whatsapp mai suna hadumin sarkin waka tv ba tare da space ba kana kuma muna godiya sosai za mu kuma ringa binciko wasu daga cikin gagarumai wanda suke yin hidima a tafiyar sarkin waka don zantawa <laughs>